duk abin da ya rabu sai suka fara wani doka suka gangara yana ce da labarai sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ko ku kike nasara ko an nasara da kada ku kada ku wannan domin na ga muku kafiri wani ya ja ja ga da su san ma ya dokin suka yi ya ga cikin yaki yana cikin yaki ya da kullu wa hazana domin yana tunanin ya ce wani gwamnati da wani ainihi wannan da kira su jabar ya ce wani kuma baya a ba kuma ya tafiya to samun wannan dama ta tara wannan jin sahabbai da suka gangara da kan dutse sai na fara duniya shi ne Allah yake gaya wa mulmai cewa ni alƙawari na na cika ku kuka dawo matsala wala qad sadaqakum Allah wa'adahu wa la yusadaqa Allah wa'adahu in people suka ta baya sunan hankali sun ba da gudu wani suna ta da gwalabalai da yake a matsayin ko suka ga ai kuma so a kasa su kuma waɗannan da ake son su da sai suka su da sun tsaya suka suna sai suka ga ake ƴan uwansu ne suka kewayo baya da haka kuma sai suka dawo لا أتفاوض بالمئة تشريعا وأنا لا أبيعي شنا هذا فعلا يتنع وراء مسلمون دنيا كلا تقارع عن النبي كما يتبقى أنت لكم الله وعده أن لا يكره الكوى والسعى فتصونكم لإذنه وكذا كنت يكفر يكفر من العالم حتى حتى إذا شك سيدكم وعد وتنازعتم في الأمر فهن جاهلة في الأمر الأبوك أخوك وعطيتم كل الرابع من بعد ما أراكم ما تدركون فأنا لا يتعرف أو يتقيتون لك منكم من يريد الدنيا وكذا وكذا ومنكم من يريد الآخرة وكم تلفتون الدنيا كلها فلا يعلم شيء تسكت يوم ومنكم من يريد الآخرة wasu kuma na yi a cikin kawai a a yi wasu kuma suka ɗaukar zuciya to wannan tsarin mutane duka su duk mai yin duniya wa min kuma yin lafiya duniya wa na an ubangiji ana yin sa da wasu hawa a duk da yake kara a duniya ba za a iya zama amma ba za da komai a illa na wa wa ba da ba da amma saboda haka kuma ba ce sannan waɗanda suka kuma wannan waɗanda suka jawo cin da karare suka sauka da san zuci sai kuma aka yi wasu wanda suka ya yake zuwa ya yi da suke kanar da na kawo da wasu. Ina da na كثير حديثه الله تعالى أخذ موقع محمد علي بن wanda dukkan cikin halarci wannan wuri muna da ba da kare mana malamu da sauran malamu da sunna baki daya da sauran alamu yanzu insha Allah kuma da yake karɓar da nan da muka da bayi farko da gabatar da takaitaccen sarki da dalili cikin shekaru irin Allah ta'ala da kaiwa da ƙarshen da gama da yau. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير عباد الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي شيء وراء أبو في جماعة كان إيكاس الفاز. أبن يقال أجيها أبو بكر في ذلك إذا مرضيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المنبر. تلك بعد ما الدعاء ومتى كيف gaba da suka rudu saboda haka a nasu ana ga cewa an kama addu'a ko wata taro sa'annan sai da yi wa da ma a ce mu ma ma da lafiya mun ta shi gurba sa'annan su wanda ke gauje sani wanda ke ce kuma ya samu mun gaba. Sau, a wani abu kan ce game da darasin da ba ga gabatar ba. Imam Shautar Alayhi Mahullah da ɗaliban da suka nemi yawa sahihul bukhari sani sai da su lan ya da ba'al fadi abin da ba mu sauka ne shi ga wacce da bayan wanda a lokacin ahmad الإسلام ومع أن الحضارة الأمر مخالفة المدرسة عايز أعرف أنني أتنسى بشرط ما أقول لي ومني فما ذاك الشيء لا يمكن الأوطان فما ذاك ثم ثم عندما يكتبوا لم يكن عليه إن كان أتنسى الأوطان ذهبت وتلقيت إلى مدرسة البلد. إن كان يرى مثلا عن الإسلام إجماع za ka kai wa da sunfi ne da gaske da kuma su kafin da kuma rana shi ne da hakan da wasan layi har yau ne shi ya haka ta shi a cikin shi ne ne bin haka shi ma su ne su gudunya saboda haka ana da haka wani da ke yau wani abubuwa da yawa dangane da abin da wannan ya ya kusa ban shi imani da sabon suka sannan a kawo da shugaba ko da ya taɓa gare manzo da ma da sallam sai da ta ta ta ta da zama da shi da ake mu ko da ka aure sa'annan illa munafiki da addini mun ga mana a ɗari uku kawai wannan jari haka da manzo sallallahu alaihi wasallam da ɗari bakwai a sanadiyar har wata araba kuma shi gaba sai ana da ake wani kada ka haka wani abu kada da shi kyau to su ne tsoro ku kada su yau kada ka haka ala shi ne a cikin sannan ma da ya magana da cikin hankula da ya bada akwai tsari a wani gudanar da yawa annan kuma da sanar sai da tsaye da su kuma da ya cewa wuce da rada ne wa da wuce da rada ne su ha da shi wuce da rada ne domin yadda ba a yi ana fara a cikin rada فعلا ما نصر على السنة وإنما لا يقول إلا الكلام ولا يأتوكم ولا إنما يقول إلى قلوبكم وعملكم كنت كأنك تكتب عليهم قبلتي كما لما جلالك يجب تصديق الحديثة أربعون يجب إيمان لأنك لا تنوي درجة على شيء وطبعا ما هي أقول مو لقاء رسول الله أقول أكثر مسلمين أدوني أقول لكم إيه براءة الزراعة تذكرت تدعوه بالسيط فكرة تاريخ جزاء الدنيا أولئك أقول لك إنها تقوم بمراجعك فقدم منظري اتباع وقطاع عقاعدة ذلك فوضع واجب يدري فتقبل أقول لك تواجب يسوع وتواجب القرآن فعلا في آية تعطيل أنا صلى الله عليه وسلم بيتم كما غفر لكم اليوم أصيل يسير غير أكثر وأنا أصيل domin ma haka ne da kwanciyar a turai muna addini don samun su gaba amma matakan da ke cikin mu'amala cikin tattaunawa abin da zai zama su gaba ga musulunci kafin a kuma tattaunawa da wani mako ya kaya haɗa da wani wani ke ke shan ita aika abin da muke tattaunawa suna hana gaba da abin da hannun da ta yi. Sosai جربها تهنى سيئا فهكذا بدأت أن يقولوا آمنا أن الله يقول آمنا ولا يبلغ في كتابة كتاب ما الناس من الله وجربها لا رسول صلى الله عليه وسلم قبل الله أمرنا عن شيء أكيد من الأول أما كيف تسأل عن شيء على أداء الجنة sai sai ma ta yi wani bakin sarkara da shi saboda a kan da kake da nan kula jarutsaran da ke tattare kuma ya yi na kogo Allah da girma da kwanara ya ba mu iko kai da su domin shi gaba addini kamar da cewa ba ta iko tsayawa na dacewa domin kare addini Allah ya yarda da su kuma Allah shi ke mu hanyar da yake فكما تقول لمن اجتماع الله الله وبحمده كبر الله لا اله الا هو واتوب اليه الحمد لله ربنا تعالى ذكر ومن الخير كثير من النصر حتى ولا إذا أتاك يكمل فكان وطن يوم أولادي وغير ذلك المسجد أتتك يتو أرون شيخ زمنتو وأنا أجد الشيخ قام da fuskantar matsaloli na addini ni fahimta ta ta amsa malamin na akan wa'azin malam kan kai guda ne abin da muke gani dukkanin wannan wa'azi da malamin mu yau na uku bayan mun fara tafiya mun ci nasara yau ya nuna mana ina son ta ƙarfi ba su domin wani a kake a yaƙin aljanna yanzu na ga da da ba da rayuwar ga addinin to ina ga wani karatu ne ma na ke tsanin na mai cewa wajibi ne da dukkanin musulmi da ke rayu cikin mutum ya balaga ya rubuta kan wata ba sai ba ka da wani ana da dukkan wannan ba don za ka yi rubutu a yi kayan dubu da kara da kamar shi ba a kushi ya haka gani abin da kama da ina nan bai ce a cikin ke ko ya ci ke ko ne shi na ne shi ne kasance ko wani bai ka da yara duk da duk da kai domin ba ku da duk da duk da yara to kai ne ma Allah ku ne kada da aka ce ya ko ba ku da kariya ne zama ba mu da yanzu ko da ta kawai ba a cikin da كذا كنت لا أدوم بعد كذا بعد جمع على ما يا العزيز شامل وحمد الله سبحانه وتعالى وما جمال لنا كثيرا ولي أموال بلادنا كثيرا من لم يقصد شيء ما تدري فلو وعد الأسباب والمقصد عنه فطلع كثيرا يا سيدي shahada kuke bukata ba dogon rikon wutari shi ne kashe wani abin da ba ya yi da ba ba ka hudu? ba wani ya yi saboda yan kuma wannan shi ne ya zama duk wanda ya baraka shi wannan ya yi na ji shi na ƙarfi na mutu da kira sun ma ina da kuma babba a akwai wani masu na ya abinci ya kafe ba ya yi da wa'azi ba da yawa a wajen wani wa'azi mu kama muna kaza muna kaza masu guda a yanki a mun zo yawa na ku kuma da kuma wani hanyar hanyar hanyar ba ji inda ta hanyar ya kafa da za a biya da mana da ko shi ne ba wani ke sa gobe muna zuwa a zauna gobe in ka kana da aka nuna Allah da sun ke da kan a ce ba sai ma shi ya kai ko ina ba zuciya ke da zuciya ake ba in ka gani ka yan ya ba to shi ne da kuma nan da ya ga ha bauta wanda ba san Allah wanda ba san kai ba shi ne haka ne da ya fiye da haka da mai ya kai mu da ya ne da haka ne ne ba kai yan wa mu kai da su da mu kai mu ليسوا قلبي من يكلمون بما تحديني كلمة لما أنت أقول معنا يكلمون ليرزقنا الرزاق أقول أمين على الكلام يكون شكرا فأعطي الأمر يا متحاولة بالمنزل من الأحياء فإنها يوم أتعمل كم فيها من الأحياء المتعلمة أحاول المتعلمين وين الأولياء وأولا كانت أيدي فعلا حتى الأولياء حتى شكرا أقول ذلك bawo a zo Allah ya yi Allah ya san ba ba sani bayan Allah da wasan muhimmanci sabai ba Allah ya yi su gane muhimmanci malam ya ta zama da tsaye akwai sanarwar ci gaba da jerin wajen da rufa gobe insha Allah karfin goma nan tafi zuwa sha biyu malam zai gabatar da darasi a abu hurairah malam darasi ya tafi mata kawai tarbiyya mai jawo إذا من جل أمة يا addini ko ba su dace addini ba rike irin wannan al'adu yana taimakawa